yi ga 'yan Nijar yana mai cewa. Ni kiran da zan yi ga 'yan ƙasar Nijar shine mu ƙara yin haƙuri kuma shugabanninmu ina kiran su na su ƙara ƙaimi wajen neman wasu ƙasashe wanda za su kama mana cikin wanga hali wanda muke ci. Jama'a musulmi na muku sallama ta addinin musulunci salamu alaikum. Maza da mata da sun ka zo wannan wuri ubangijin Allah ya saka muku da alheri kuma mun ji daɗi mun ji daɗi yau yau yau yau yau ranar farin ciki na ranar murna yau maza da mata manya da yara ƙanana kowa a rawar mun ji daɗi jama'a mun ji daɗi kwarai kwarai suffa tahiya ta yi tahiya tahiya ta yi haske abu ya zo shi zamna daram dakam da uwa wutsa Nijar ta abin kallo a duniya Nijar yau sai da yau yau sai kun kwanda bakin ciki. Yau ga mu hayya ta bi hayya sar. Allah muku albarka eh, Allah muku albarka sun sawa. Da kun ka kama wani farin ciki yau ga mu farko muna yan kaɗan ɗan kaɗan yau jama'a ta taru gabas da yamma kudu da arewa duk jama'a ce da malamai da ɗan kasuwa kai daɗi ya yawa Allah taimaka maka gwamnan tawa Allah ya taimaka muna jinjina muku sozawa muna jinjina muku ubangijin Allah ya rabbi na alamina yanda malamai sun kai muna addu'a ubangijin Allah ya ƙara muku ɗaukaka ya ƙara muku budi Allah ya ƙara ruwa muna asiri yanda mun ta ɗauko yanda Nijar ta ɗauko haske shekara 63 muna cikin duhu yau haske ya waye kowa ya gane yau arzikin mu a hannun mu shige yau arzikin mu a hannun mu shige da hannun masashe masashe mazan daga yau sun hiddo muna ƙasar mu cikin hannun take ciki an muna ƙarya an ce muna talaka ashe ko ƙarya na mun kowa arziki cikin afirka yau inda haka ne haka ne da gidan kowa mun ƙara zama cikin gidan laka yau da muna nan suna muna bauta muna kallon su a ƙasa sun ce ba haka na Allah bare da ba yau gashi mun gane muna da essence muna da iranian kuma iranian kinmu bin ya fi na kowa a duniya an ce muna na bakwai a ce arya azzalumai mina hekai sai da yawo Allah ya isa tsakanin da ku Allah ya isa tsakanin da ku Allah ya isa tsakanin da ku jama'a assalamu alaikum da ko wani ƙasa waje wanda ke so ma ƙasar Nijar makirci to Allah ka tunkuɗe mana makirci Allah ka ba mu kariya ga ƙasar mu masu mulki mu Allah ka gwada musu ka ba su fasahar yadda za su tafiya da jagoranci ya daidai da hankalin talakawa su samu goyon bayan talakawa baiwar Allah eh, hajiya amina da ta jama'a na Allah ubangi ka karfafa ta Allah ka bata goyon baya da ita da jama'a ta da albarka mai albarka sai na rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta ala hukmul min al-imani son kasa yana daga imani ka so ma kasar ka alkhairi gabascinta da kudancinta da arewata da ko'ina alhamdulillah yan uwa Allah ya sa yadda aka zamna lafiya kuma a tashi lafiya Abin da ake nufi ubangi Allah ya yi mana fiye da haka nan ina ji akwai taro da za a yi gobe a ƙasar Habuja Allah ka ba mu nasara akan ƙasar mu ta ubangijin Allah ba mu da kowa sai kai mun dogara gare ka kuma mun gode maka Allah dan ka nuna mana ka iya wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin To abin jira dai a gani shine tasirin da sabuwar tawagar shugabannin da aka nada za ta yi wurin samo bakin zaren warware wannan kikikaka. ko da yake dai sakamakon taron bai zo ma galibin 'yan kasar da wani mamaki ba kasancewar yadda suke ma kungiyar kallon hadarin kashi tun bayan kakaba ma kasar Nijar jerin takunkumai biyo bayan juyin mulki ranar 26 ga watan Yuli da ya gabata. To amma duk da haka bai hana 'yan kasar ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu ba akan sakamakon taron na Abuja. Kenan dan turawa sun sa ku gaba. Ba za ku zo ku azabtar da mu ba. Yanke mu wuta mun yi hakuri. Kun zo ku riya iyakoki magani da abinci na wahalar zauwa saboda Allah da anan mu ba mu ji daɗin sakamakon da aka bada ba. Wannan halin da muka shiga a ciki ba iko ta san ba Ubangiji ta Allah shi ya samu a ciki. To kuma tunda an bi ta bayan su an ci su buɗe sun ki buɗe a haƙura kawai. Wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbu. Shi dai takunkumi duk in ba Allah aza maka takunkumi ba na banza ne. Ai yanzu gashi takunkumin muna ciki ne amma ba mu hasa ci ba mu hasa sha kuma ba mu hasa hita ba kasuwa. Farkon tafiyar shi takunkumin da aka sa an shiga wani hali amma a yanzu dole ne a nemi mahita yanzu ita wannan mahita ita ce kowa ke ta nema in dai saye da sayarwa ne kusan yanzu gaskiya kuɗi kashi da kashi ne ake ba na gishiri in ba kamar da kamar yadda bahaushe yake yake cewa su rike su zuwa gaba akwai nasara in Allah yarda insha Allah za a ci nasara ungiyoyin farar fula dai na birnin maradi ba a bar su a baya ba wurin bayyana ra'ayoyinsu da kuma su To jama'a, jiya mun ga Yahudawan duniya sun tattaro bayin su rankatakaf wato cewa da turawa sun tattaro bayansu babu wani wanda suka rage wato su ne 'yan ƙungiyar sai dai yawo wanda ita wannan ƙungiya wato idan ka kalli wannan taro sai ka rasa wai mutanen nan wai taron nan na turawa ne ko ko dai wannan taro ne na 'yan afirka wanda in ka tsaya ka tantance ka ƙilga mutanen da wato suke 'yan afirka da wanda suke turawa sai ka rasa wai shi wannan taron wato taron menene ne ake yi wanda ku mutanen nan tura wannan umbaran da sun ɗauke ku ba kamar bayinsu wanda kusan kullum suna ayyanawa wato amma saboda ku kun yarda su ci gaba da faɗin wannan kalmomin matukar za aje ku a kujerar mulki to kun yarda a gaya muku kowace irin kalma ce ta wulakanci kun yarda a wulakanta jama'a ku ko a kashe su matukar dai in dai za su bar ku a wannan kujerar da kuke son son mulki tunda san ayyana cewa wato ku kuka fi kowa son mulki a duniya saboda shugabannin kasashen afirka su ne a duniya suka fi kowane shugabanni kuɗaɗe a ashe a kasashen turawa saboda swatar da suke yi saboda maslaha su maslaha turawa maslaha kawunan su banda ita ba su da wani maslaha wannan taro da aka zo aka yi jiya na sai dai yawo wanda mun ga cewa turawan nan babu wani dan afirka kwaya daya wanda ya je wani shugaba wanda yake wato wakiltar ƙasar shi wanda ya isa ya faɗi abin da ya ga dama wato ko na gyara ne ko kuma wato na duba maslaha sai abin da turawa dai suka rubuta suka baku a takarda a rubuce shine za ku faɗi saboda kun riga kun zama bayan turawa to muna fatan ubangiji Allah ya haɗa ku gabaki ɗaya ya muku da duka ya tsiyata ku ba za ku taɓa gamawa lahiya ba wallahi gangar jikinku lahiya kuma ta ishe ku wallahi kamar yadda nake faɗi nake ƙara maimaitawa kuwa an ga mutanen je da kuka je wanda kuka yi zamane da sunan Niger wanda Niger bata san ku ba ba ku da wani amfani ba ku taba kawo mata amfani ba ko a kusa ko a nisa illa baicin kokarin cutar da ita da kuke kokarin ku yi muna fatan ubangiji Allah ya hada ku da bala'in duniya ya hada lahira ga baki da aje muku ba do ku kun zaba akan mutum guda ba wato mutane su shiga cikin fatara ba to ubangiji Allah ya jiwa ku a cikin fatarar ku yanzu kuma wannan ya rage daga shugabanninmu cewa wato su canza salansu ko ko su san inda kansu yake musu ciwo yanda suka san cewa ba za su taɓa maido faransa ba da ci gaba da mulkin su to su kaddara cewa sai dai yawo ma ba za su taɓa tsammanin su ji alkhairi daga wurinta ba tunda bakin sai dai yawo bakin turawa bayu ne na turawa wanda sai dai yawo ba ta isa ta ɗaga kara ba ba tare da faransa ta ce ta ɗaga su ba ta ɗaga shi ba to don haka ku ba kan lahiya? ku canza karatunku na boko wannan sakamako ne na tarbiyya saboda da Hasimi udu da Uhumudu da sauran fitsararren da suke son a maramu dukkan su tarbiyyar turawa ce kuma babu inda suka ɗauki wannan abin sai a makarantar boko boko da za ku kawowa ta zamani ku haɗa ta da addini mutane da yawa idan aka yi magana addini wato suna ganin abin kamar ƙauyenci ne wanda ba babban ƙauyenci kamar ka ɗauki boko mutumin da za ka zo waye maka labarin duniya kawai bai san lahira ba mutumin da bai san maslaha al'umma ba don wa'annan mutanen da an sa su karatun wato boko mai tare da addini tun suna yara aka ɗora su akan tarbiyya ta san Allah aka ɗora su a tarbiyya ta san ƙasa aka ɗora su da tarbiyya na cewa ku ji tsoron Allah duk abin da za ku yi Allah zai tambaye ku ku kyautata mu ku. wato da an ɗora su akan wannan tarbiyya ta tsoron Allah da san ƙasa wallahi da ba su yi haka ba shi yasa turawa da suka zo sai suka yaƙi addini saboda sun san cewa idan aka gina ƙasa mm. in za a gina ƙasa dan adam ake fara canzawa kamar yaya waye gina ƙasar america dan adam ne dan adam ne ku mm. to kenan da wane tunani ai dan adam sai shi na da ilimi da tunani yake gina ƙasa ko to kenan in ba a canza su tunanin mutanen ba babu zancen gina ƙasa ai shine babban tubalin da mutane suka mancewa a zo a yi gidaje kana ji duk a cika niyyar da rundura rundunar gidaje kana ji ko na'am to duk in ba in ba a canza mutane ba aikin banza an kai kamar da yayin gini ne na tambayi ni na tambaye ka an gina kasar Libya ko ba a gina an gina ta tana ina ta ruguje to saboda in ba a gina shi dan adam din ba daga nan na aka yi bannar duk titunan da an kai ma ƙasa duk kamfunan da a cikin ƙasa duk irin abin da duk dogon soron da yake nan in dai habba a gina dan adam ba ba a gina komi ba rushe eh, eh. wannan kasar ba wani abu ne mai wahala ba alaga ta malam kan mai nisa eh. yanzu muna cikin kalubale to ya to na da mu gina kasa ai shi da muke farawa sai mun gyara shi dan adam din shi ne ai wai yadda za a yi a gyara shi to na na bari bi ni a hankali ka mataki mataki to to shi kenan na na ka na farko sai mun taso daga akliyatu tabit kamar in an ce akliya shi suke cewa mentality yawwa ka san sun jin turanci kwarai wato tunani na bauta irin wanda aka yi na tsaya tunani na bauta kala biyu ne na cewa mu bayin turawa ne na'am sai mun taso daga wannan tunani sai mun tashi daga nan na biyu sai mun taso daga bautar da junan junan mu bautar da wasu Afrika abin da ke bamu wahala. To. Kana ji na ku? Abin da yasa kasashen mu ba su ginuwa mm. saboda wasu suna da tunanin su sun hi kowa kuma kowa bawon su ne. Kuma cikin Afirka suke. Cikin Afrika suke ƴan Afirka nama. bayan tura muna bayan su misali su kuma nan su zo su bautar da al'umma da su bature yake aiki wajen bautar da al'umma to bari ka shi yanzu zan ce hanyoyin da ake bi na'am a bautar da dan adam manya mhm. guda biyar ne ba malam. abu na farko mm. shine addini addini na biyu mulki matsayi na'am na uku dukiya kuɗi kenan wai arziki na hudu to ilimi na duniya na'am kafin ce to na biyar bukata to an kawo da ana jina da kyau yana jin ka ba ni kadai ba to wasu daga cikin masu bari mu fara da masu ilimi na addini to su ba su ɗauki addini ba don su kira mutane don a bauta ma Allah wa'ansu shi yasa in ana son a gina kasashen mallaman ah. kansu sai an gyara musu zama saboda shi wani malami to wa'azin da yake yi ba yana son mutane su gane addini ba ne su bauta ma Allah shi yana son shi za a bi ko a gane mishi bautar da mutane shi yasa shi duk abin da za a yi ya za a yi tsace magoya bayan shi na ruwan lemu ya za a yi teren shi ya hita shi ya mace in ya so kucin duk abin da kuka ka dama ku ta ƙari shi yasa waɗannan malamai kansar ne cikin al'umma irin wannan malamin da bai bai faɗin abin da Allah ya ci sai abin da yake so ya ja aya Qur'ani sai shi kwana da ita don saboda cimma wani buri na duniya wannan malami kansar ne kwanare Allah ya ce ba ni nace ba na'am ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa mm. thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah mm-hmm. walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab ko bima kuntum ta'lamuna al a qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da Asim da ibnu Amir bima kuntum tuallimuna al na'am sauran ƙura sun karanta bai wa kuntum ta'lamuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun Allah na ce ma kana li basharin bai dace ga wani mutum ba kowa yi shi eh. an yu'allimahu Allahu alkitaba Allah ya ba sanar da shi ilimin littafi wal hukma ko Allah ya ba shi ilimi na hukunci wal nubuwa hmm. kuma Allah ko Allah ya ba shi annabta kiran hmm. kaga ba mallami ba ko annabi daidai thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah sanabi bai ci mutane ku bauta mini ku bar Allah walakin kunu na sai dai ku zamanto mutane na Allah rabbani daga rabbuna sai an kai nisba zuwa gare shi na Allah kenan kunu da ku kasance mutane na gari na Allah bima kuntum tuallimuna alkitab saboda kun san kuna sanar da littafi kenan ya shafi malamai ko bima kuntum ta'lamuna alkitab saboda abinda kuka sani da littafi bima kuntum tadrusun kuma saboda abinda kuke yi kuna suwa. kenan hmm. tuallimuna nan ya nuna malami ne mai karantarwa mai don hankali kana arziki eh, ni tare da kai nake da yawa daga cikin masu kitsa banna a mm-hmm. cikin kasashe wani lokaci suna haɗa kai ni da malamai eh sai kaga an ɗauko ƙarya eh an ba su sai a ce a jingina ta ga addini ai tawilin ta kamar yadda aka wasu shekaru can baya ya kamata mu gane cewa eh ai kai ta gwagwarmaya malami na Allah na'am baya wakiltar wani abu in ba addini ba sai dai wakilci ya kamata malami in zai alaka da kowa a duniya eh. to alakan nan ta ginu cewa kai bawan Allah ne zan gaya maka abin da ubangijin ka yi to ana ga ta ah, wala ah, <laughs> ka san menene an ce akwai an ce akwai malaman gwamnati akwai malamai ya dai <laughs> akwai malamai na gwamnati akwai malamai na jama'a akwai malamai na masu kuɗi sai ka ce da na tsaya to malami in zai alaka da kowa a duniya to princip na farko eh. mutumin nan yarda shi bawan Allah ne za a gaya mishi abin da Allah ya ce ba a gaya masa kaman dan shinawa ne ga abin Allah ya ce shine ta da kai na ƙari za ka bi ba za ka bi ba ba ni za a tambaya ba tashin alkiyama ka dai ka faɗi to in ba malamai sun ɗauki wanga mataki ba eh. babu inda za a babu ƙasar da za a ginawa da wato malamai yan cuwa-cuwa kenan su bar bin eh, son attajirai ko son masu mulki alakar ka da shi ka ce mai ga abin da Allah to yanzu kai na ga hadin wannan ai can eh yayi aiki da shi bai yi aiki da shi ba na'am gare shi ta kare za a zo gaban Allah shi yasa ya kamata malamin su gaya maturawa majalisar ɗinkin duniya eh wanda ta dinka kwariya mm. United Nation ko Nations Union. To. Duk wanda a cikin ta ka mm. wayi shi. Allah. To ba wai mallamai duk wanda sun yi ba a sa su tallak manufofin majalisar ɗinkin duniya. To aiko an shayi ma. Tsaya ji Allah ya yi ƙarhin shi tallan manufofin kahiri. To amma ya aka yi malami ke bada dama a yi. Eh, akwai abin da suka samu. Abu na biyu Allah ya yi ƙarhin shi tallan manufofin wani mai mulki. Na'am. Allah ya yi ƙarhin shi tallan manufofin wani mai kuɗi. Mm. Allah ya yi ƙarhin shi tallan manufofin wata ƙasa. Allah ya yi ƙarhin shi tallan manufofin wata ƙabila. dan da kabilolin duniya da kasashen duniya da shugabannin nan kasashen duniya da masu mulkin duniya da yan barikin duniya da mallaman duniya da mutanen duniya da halittun duniya Allah ne ya yi su da haka Allah ba yaron kowa ne. bale a can bale a can sabkar da shi ba don shi biya bukata bale a can za yi eh, magana wani abin da Allah ya ce alji na'am mai do hankalinka eh, gare ka ka dace da son ranka eh. babu ruwan mu bata dace da son ranka ba babu ruwanmu haka Allah ya ce radda Allah ya ce a kawo ka ka zo lahira mm. in kana da wanda za ka yi ka yi ka hana kanka zuwa kiyama ka yi wanda za ka yi ka hana kanka shiga kabari ka yi wanda za ka yi ka hana kanka ai maka hisabi yadda za ka amsa tambayoyi bas in ji balarabi